Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin al'adunmu na gado daga nan sashen Hausa na Radio Faransa International RFI. Abdullahi Isa ke farin cikin gabatar muku da shirin na wannan lokaci. Kuma shirin na yau zai mayar da hankali ne kan yadda zamani ke tasiri akan salon magana ko ga gargwari a tsakanin al'ummar Hausawa musamman ma matasa masana da dattawa da suka gajiya da yau sun bayyana dalilai da suka sanya irin wannan salo na zance wanda ke nuna kwarewar harshe ke neman bacewa a tsakanin al'umma da gudunmuwar da kowane bangare ke bayarwa wajen disashewar wannan fikira ta harshe sai ku biyo mu bincike na nuna cewa mafi yawan matasan hausawa maza da mata suna da masaniya akan batun na gagar gwari amma ba kowannensu ba ne ya laƙanci yadda ake furta su a cikin shirin na yau za ku ji yadda masana suka yi fashin baƙi kan salon magana da sunayen da ake kiransa a wasu sassan da tasirin da suka yi kan harshen hausa da kuma dalilai da suka haddasa bacewarsu dr kamilu bashir rangaza malami ne a sashen koyar da harshen Hausa na kwalejin nazari bangaren harkokin shari'a ta Aminu Kano wato Lek yayin zantawarsa da wakilin Abubakar Abdulkadir Dan Gambo ya yi mana fashin baki kan abin da ake kira salon zance. Masana daban-daban sun yi maganganu akan ita kanta kalmar ma yadda ya kamata a kira ta kamar da kai magana wasu kan kira ta da salon magana wasu su kira ta da karangiya wasu su kira ta da kakkarya harshe wasu su ce gagara gwari da dai sauransu to abu ne wanda ake amfani da waɗansu kalmomi waɗanda suke kamanceceniya da junansu ake jajjera su ake jajjera su waɗanda kuma kamar da aka ce gagara gwari mm. da aka ce gagara gwari wani abu ne wanda wanda ba dan cikin wannan abin ba ba lalle ba zai iya ba ai yin sa ba ah. to abu ne wanda gaskiya duk wanda bai kwarance ba hatta ma wanda yake dan cikin harshen in bai kwarance ba faɗar wannan abin zai masa aiki hakan hmm. zo a ce mutum kila jera wannan abin sau uku ya faɗa da sauri hmm. to ba bala ne kiyaye ba a wajen faɗar wannan abin sau uku ko makamancin wannan da yawa sai a ga cewa ya kuskure wajen faɗa misali irin wannan akan ce misali akwai da kwado da kato suka tafi yawon koto kwado ya koto kato ma ya koto kwado ne zai kwace wa kato koto ko kato ne zai kwace wa kwado koto to kaga to to to to to da yake eh, sauri a ce a zai wahala bare hmm. ko makamancin wannan ko a ce turmi ture kura kura ture turmi ko tauna kashi tsotse eh, tauna kashi tsotse soke a jikin dangasa <laughs> to ire-iren waɗannan abubuwan shi yasa sai wasan suke ganin hmm. eh, wannan ka karya harshen ko kuma wannan karangiyar jajjera kalmomin nan daban-daban hmm. ko kuma wannan gagwargwaron to gaskiyar magana yana ɗaya daga cikin irin ɗimbin hikimomin da Allah ya yi wa harshen Hausa wanda da yawa mutane da sun san da wani abin to zai taimaka musu wajen sanin cewa shi harshen nan harshe ne rayayyen harshe. A lokutan baya, dattawa sun nuna cewa a shekaru kimanin sattin da suka gabata, akan saka gasa da za ta jan hankalin mutane domin nuna kwarewa a harshen Hausa, wanda suka ɗauke su a matsayin nishaɗi tsakanin al'umma. Abdullahi Baba Dantse, sananne ne wurin labaran ban dariya da azanci ya ce damuwa daga cikin abubuwan da suka ɗauke wa mutane hankali daga barin irin waɗannan al'adu yanzu irin wannan al'amura da suke nema su shuɗe tanshin yana shuɗar da abubuwa da dama sannan wato kamar a ce ƙasar hausa eh, a rungumo baƙi da suka zo sai ake samu 'yan asali sai suke lusa yan asalin yawa yan harsha yawa mm. baƙi sun zo daga ko'ina sai su in suka dirawa hausa ka a gurguje mm. to sha Allah tun tana rikidewa ana samun kaɗan kaɗan kaɗan kadan wata ran sai ta shude sai wannan hmm. yawa yanzu ah, akwai yaro zai ce na gaya masa na hmm. gaya mar <laughs> na gaya masa hmm. ka gane da sauransu to kamar yadda su kai magana akan su ah, turmi ture kura kura turmi turmi ture turmi ake cewa mutum ya maimaita da goma kamar sau goma ya karbi ah, kwanan wake guda daya har gasa ake sawa da har gasa ake sa wa zai iya cewa cafka shi cafe tsoye tsoka cafka ran maka ma tsari ya kama tsatsan tsatsan tsamiya tufa <laughs> sai ka ji ana damu a cikin hausawan sai mutum ya yi maimai kamar karatu zai iya zuwa ya kawo shi da wannan hanzari cafka shi cafe tsoye tsoka cafka ran maka ma tsari ya kama tsatsan tsatsan tsamiya sai a ce faɗi haka ga uh, wake eh, rabin kwano ko kwano ɗaya. Wato an sa wata gasa. Yawwa an sa wata gasa. Wato kowa zai ƙoƙarin ya iya irin wannan sanar. Yawwa kamar su turmi ture kura kura ture turmi tura in baka yi hakan nan ba sai ka sai ka ɓata. Kamar ka ce ne shi ne sha na tafki tsagwagwar ragon baba na layya. Ne sha ne fi na tafki tsagwagwar ragon baba na layya. to in baka sani ba yanzu da sai kai batsa sai mutum ya saki bakin sa sai zuwa wurin sai a ce oh, sai a sa da tije a gindin bushiya mhm. da kuma lokacin babu tension da yawa da kuma irin wato bayan ma kwarewar harshe ana kuma sa nishadi da shi ana sa nishadi da shi bayan kwarewar harshe shirin al'adunmu na gado ake saurare daga nan sashen hausa na radio faransa international rfi to kowane tasiri salon magana yake ga harshen hausa da kuma dalilan da suka haddasa dusashewar wannan fikira a mahanga ta nazarin ilimi dr kamilu rangaza ya ce salon magana na taka rawa matuka akan harshe wanda ke nuna balaga ko kuma kwarewar harshe inda ya ce rashin ba da kulawa ta musamman ga nazarin harshe ya taimaka wajen rushewar salon magana. Takarawa ne wajen ai malam abubakar suna taka eh. da gasken gaske suna da tasiri sosai hmm. saboda eh, na baka misali ko mutum ne yake yawan maganganu to in yana amfani da karin maganganu misali a cikin zancen suna kaga yana daukan harshe yana daukan hankalin masu sauraro ko mu da suke yin waƙoƙi daban-daban duk mawakin da zaka ga yana amfani da waɗansu kalmomi ko tsohuwar hausa ko ya amfani da zambo ko karin magana ko makamantar wannan mm. za ga cewa yana ɗaukan hankali sabana ce kawai mutum ya zo ya ɗauki kalmomi kawai sakaka kalmomi na zamani bai yi amfani da waɗansu abubuwa da balagar harshe a cikin waɗannan abubuwan ba mm. to amma gaskiya magana kamar da kai magana wannan yana da tasiri sosai da da dai cewa mun sami an samu rauni yanzu kasancewar akwai matsalolin da ake fuskanta ba ko ne eh, yake zama ana iya samu wannan ɗin ba kuma wannan matsalolin gaskiya an same su ne dalilai daban-daban wato ma'ana yadda abubuwan suke bacci eh, don yawanci na ga matasan yanzu ba su san waɗannan abubuwan ba eh to waɗanne irin dalilai kake tunanin sun jawo wannan matsala wannan abubuwan dai misali na wannan din mm. kamar da muke magana misali akwai rashin biyewa nazarin harshen kulawa ta musamman to amma wannan sai ya samu kuma mu a karan kanmu mun wulakanta harshen eh, gwamnatocinmu ina neman gafara gare su da yawa ba dauki harshen da muhimmanci ba mm. kasancewar shi kansa koyar da hausan ma ko koyan hausan ma ya zama zaɓi ne za makarantar mu mm. kuma da yawan mu wannan ya taka rawa da kai da mu ire-iren mu duk mun kai ƴaƴayen mu makarantun da ake koyar da su amma mun san ba a koya hausa to sai dai abdullahi baba dantse ya ce baya ga salon magana dattawa da suka gajiya sun kasance masu kwarewa a harshe musamman fannin zaurance wanda matasan yanzu sai dai kallo wanne yaran yanzu ba su sani ba wanda kuma akwai zance da ake yi da hausa wanda kana nan in ba ka koyi wannan abun ba sai mu sai da kai baka sani ba ibrahim ba zan rusa sabayin bali da hasiri da zuwa da an goyon ba wannan ɗan yamuranci ne ko? a'a da hausa ne <laughs> hausa ce eh. <laughs> aka juya ta <laughs> yawa eh. i bayin bayin ba ha hmm. yawa ka gane ko i haka ne zancen ne eh ka gani hmm. irin su warga hingisa ga hingisa ga hingira ga jingi an ga hingisa ga gungi kuma duk sai su wannan iyaye na suna yi in aka so a yi da ne sai a ce ai sarka hingira ai warga hingisa ga hingima ga hingisa yanzu wannan magana da kake kaman shekaru nawa kenan wannan ina maka magana kamar shekara 60 da yanzu na da shekara saba'in a raye kamar shekara sittin baya wannan iyayen mu na ji suna yi yau sannan aka yi kasa kasa za ka ga wasu sun ɗauka amma fi sabi da daga kan irin age ɗinmu abin ya dinga ɓata yawancin matasan da muka zanta da su kan wannan batu na salon magana sun nuna cewa suna da masaniya ko sun ji ana yi amma kaɗan daga cikinsu ne suka fahimce shi tare da jaraba furtawa kamar yadda waɗannan matasa suka nuna a wannan zantawa to ga ki matashiya akwai a hausa abin da ake cewa gagara gwari ko salon magana shin kin taba ji eh akwai wanda na sani irin wani kika sani misali za ki yi wani misali? eh akwai kamar irin turbi ture kura kura ture kura ture yanzu ki tsaya kimin guda goma a jere da sauri eh turmi ture kura kura ture turmi misali turmi ture kura kura turmi ture kura kura ture turmi turmi ture kura kura ture ture ture ture kura kura ture suna da aisha a guda to a ki na matashiya a harshen hausa akwai wasu abubuwa da ake ko salon magana ko gagara kin san su eh, ina da yaji ana faɗa amma na fi sanin shi gagara to duka duka da wannan muka kawo ƙarshen wannan shirin na aladunmu na gado na wannan lokaci a madadin kowa da kowa musamman ma wakilin mu daga jihar Kano Abdulkadir dan Gambo ni da na gabatar da shirin Abdullahi Isa nike cewa mu ci gaba da rike aladunmu na gado sai an shi ku